wadda babban limami na wannan masallaci ke gabatar da littafin اللؤلؤ والمرجان لما اتفق عليه الشيخان من bisa uzuri. Eh, malam ba zai ci gaba da karatu a yau ba shine aka ce in zo in faɗi wani abu wadda dama irin hakan ya faru in ya samu makan karanta wani abu daga cikin littafi arba'unan nawawi wadda mun tsaya akan hadisi na takwas حديثي mu إن شاء الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم لقى عبد الله بن عمر شين عبد الله بن عمر شين ما allah ta'ala ألا تعالى da قال wala zala tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila nasa a umarce ni da in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha har sai sun ce la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah kuma annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah ne yuqimus salat kuma su tsayi da sallah wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka fa fa'alu zalika in suka aikata wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum to idan suka aikata suka yi imani suka yi eh, imani da Allah da manzansa suka tsaye da sallah suka ba da zakka to jinanansu ya kubuta ba za a zubar da jininsu ba wa amwalahum dukiyansu ma ya kubuta illa bi haqqil islam ba za a zubar da jinin duk wanda yayi wannan ba ko dukiyarsa ba sai da haƙƙi na musulunci sai in ya aikata wani abin da musulunci ne yace za a yi wannan wa hisabuhum ala Allah yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan idan mutum ya ce la ilaha illallah za ka yi mu'amala da shi a matsayin musulmi abin da ya ɓoyi in ma ya faɗe ta don Allah ne ko ba don Allah ba kai dai da zaran kaji mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah za ku mu'amalance shi ne mu'amala na musulmi ba ka ce ya faɗi wannan abun ne saboda kada don a yaƙe shi da sauransu to muna bin sharha da babban malami a sheikh saleh fauzan bin abdullah al-fauzan ya yi wa wannan hadisi allah tabaraka wa ta'ala ya wato ya tsare shi ya tsare mai imaninsa ya tsawaita rayuwar shi na قوله صلى الله Sallam وسلم قال يجي فدين النبي صلى الله an umarce ni ai amarani lahu subhanahu wa ta'ala wanda ya umarnin shine Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce umartu bai faɗi wanda ya umarce shi ba amma ai tun da shi ma'aiki ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarce shi shine Allah tabaraka wa ta'ala fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam mani yake cewa lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tamiru bi awamirillah yana wato karɓan umarni ne yana misaltuwa ya karɓi umarni daga wurin Allah ta baraka wa ta'ala yana misaltuwa da umarnin Allah in Allah ya ce masa yi abu kaza to nan take zai yi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa muballighun anillahi subhanahu wa ta'ala shi mai isarwa Allah ta baraka wa ta'ala sakon da Allah ya ba shi mai isarwa ne wa ma ala rasul illa eh, wa ma ala rasul illa ma ba illa albalagh shi manzo Allah sallam abinda aikin sa shine isarwa isar da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi wa kadhalika sa'irul anbiya'i wal mursalin mala yace hakan nan sauran annabawa da manzanni su ma aikin su shine isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala hakan nan malamai magada annabawa su ma aikin su isar da saƙon Allah ko isar da saƙon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innama hum na anillah annabawa da manzanni aikinsu shine isar da saƙon Allah fima ya'muruhum bihi suna isar da saƙon Allah a bisa abin da ya umarce su wa fima yanhahum an da kuma abin da ya hane su fahumul wasitatu bayna Allahi wa bayna su ne wato tsani tsakanin bayi da mahalicinsu sune suke tsakatsaki kenan Allah in yayi umarni ya umarce su sai su isarwa bayan Allah tabaraka wa ta'ala hakan nan bauta ba za ka yi bauta Allah ya karɓi bautanka ba sai wadda suka koyar kuma ka yi don Allah shi ne in ka yi Allah wata ala zai karba Allah ya karba mana ibadunmu annabi sallallahu alaihi yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce qawluhu an uqatila nas faɗinsa cewa in yaƙi mutane ya'ani al-kuffar ba dukkanin mutane ya ce an an-nas mutane kenan ko to ba dukkanin mutane ake nufi ya'ani al-kuffar waɗanda suka kafurce su ne zai wanda ya musulunta kan shi ba za a yaƙe shi qawluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah su annas kafirin har sai sun ce la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yu'tu zaka in sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga kuma suna tsaye da sallah su ba da me zakka in sun ce la ilaha illallah ba sa tsaye da sallah ba da ba sa ba da zakka shi ma akwai magana a gaba ai hatta yadkhulu fi dinin islam malam yace har sai sun shiga addinin musulunci li'annahu dinullah domin addinin musulunci addinin Allah ne alladhi ikhtarahu li ibadi addinin Allah da ya zaɓi da ya wannan addini wa bayansa inna ad-dina inda Allah al-islam addini da in bayi suka bauta Allah Allah zai karbi wannan ibadan shine sai wanda aka yi shi'a a bisa tsari na musulunci fala dina siwahu ba wani addini bayan addinin musulunci ingantaccen addini wanda Allah ke karban ibadu duk sauran hanyar da ake bi ake bauta wa Allah in dai ba ta addinin musulunci ba wannan bautan Allah ba zai karba ba suna wannan bautan bacaccen bauta fala قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام كما عند مكة وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يودي الدين با الدين مسلم با تا الدين مسلم با تو الله بازي كربي ونن إبادة تاسا فلا دين إلا الإسلام ما با الدين أوجن الله سي مسلم شي وني ce to ya za ka yi kana ta cewa sai musulunci bayan kuma a garin ila a garin da kake rayuwa ma akwai masu yin musulunci da sauransu a'a a wurin Allah muke nufi ba addini ingantacce wanda in kai bauta a ƙarƙashin wannan addini ta koyarwa wannan addinin Allah zai karɓa shine musulunci na'am domin musuluncin nan addinin annaba ne gabaki ɗaya ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun zo ne asalin ginshikin musulunci din dukkan annaba sun tafi akan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya aiko da dukkanin wato kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo ba don komai ba an i'budu Allah sai don su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wajtanibu tagut kuma su nisanci at-tagutu shine duk abin da aka bauta ba Allah ba ana ce masa dagutu to ani abudullah su bauta wa Allah shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai shigo sa'annan bautan kuma zai tafi ne a ƙarƙashin wannan la ilaha illallah muhammadun rasulullah صلى الله عليه وسلم نعم ألا تبارك وتعالى يتيمكين والإسلام له أركان مسلم شنا لركني نفركو الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله لكم أشهد أن محمدا رسول الله نبي الصلاة صلى نوكو الزكاة زكاة نهدو as azumi na biyar alhajj hajji waɗannan su ne ginshiƙan musulunci na'am rukuni na farkon nan wajibi dole sai mutum ya furta a baka ya kudurta a zuciya to shine zai dawo musulmi amma kai mai laƙana wanda zai shiga musulunci da zaran ya ce ashadu allah la ilaha illallah da kuma ashadu anna muhammadar rasulullah da musulmi sai a nuna masa yadda zai yi ya je ya yi wanka da sauransu da sauransu ya koyi addinin musulunci amma kuma da zai ce ashadu Allah la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah sai ga ko baya sallah abubuwa da yake da iko ga baki ɗaya bai yi wannan kuma akwai ayar tambaya a kan wancan ashadu allah la ilaha illallah نعم قال ويقيم الصلاة فلا يكفي ما لا فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين بوداتا وديت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم فهمت؟ bai wadatan wannan kalmomin kaɗai ya furta su a baki sai fa ya aiki da abin da so kunsa waɗannan kalmomin sai ya aiki da abin da so kunsa yana daga abin da waɗannan kalmomin suka kunsa sai da sallah wa azamuhu salama ne mafi girman abin da wannan kalma ya kunsa shine sallah bil murad as-salawatul khams salloli biyar wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta mana daga azahar la'asar magriba isha asuba waɗannan salloli guda biyar da allah baraka wa ta'ala falan fayati biha kama amara allah ta'ala fi awqati na daga cikin aiki da ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah shine mutum yayi aiki da waɗannan kalmomin kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni a yi aiki da su مع جماعة المسلمين تارد جماعة المسلمين بالخشوع تاردا خشوع شيني واتو نتسوا سو نتسوا نسو سي أتكين سلم كميد لمرنك قباكي ليزوا الله تبارك وتعالى والخضوع والطمأنينة دكما آه متون يميد لمرنسي كسكن تد واتو Eh, kanshi ya miƙa lamuransa ga baki ɗaya zuwa ga Allah ma'anina da cikakken natsuwa wato dai sallah da take Allah tabaraka wa ta'ala zai karba ita ce wacce mutum ya yi ta kamar yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yadda annabi ya koyar da sallah ana yin ta ne a natsai kowanne rukuni na sallan kowane gaba ana yin shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan aka bi malamai ko ko yau da kullum wata rana za a iso babin malamai da su mana bayani ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah don wata rana wani ya zo ya yi sallah yana so ya gashi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mai shi ko ma ka je kai sallah baka yi sallah ba na'am ya sake dawowa ya je ya yi sai annabi sallallahu ya ce masa ko ma ka je ka yi sallah ba ka sallah to a ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mashi yadda zai yi sallah shine ya yi ta cikin natsuwa babu wato sauri-sauri da gaggawa hadi hiya iqamatu salah mala ce idan mutum ya yi waɗannan ababe da aka ce shine ake nufi sai da sallah yin ta kan lokaci yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya'ti bil ruku'i was sujudi duna khushu'in wa tumanina malan kafin mu iso ma sai ce ba ana nufin mutum yayi yi sallah bai zo da cikakkiyar ruku'i ba ko sujjada babu natsuwa a cikin sallar tasa shine yayi sallah ko kuma ha yusalliyaha ala ragabati ko mutum ya yi sallah yadda ya ga dama yadda ran shari'a mashi haka zai yi wa hawahu hatta ma arada ko ko da ce mata ma arada ba hatta ko wani ko a kan lokaci lokacin da ya ga dama zai yi sallah zai yi ta wani kuma ma zai tara su ne sai ya hada da yawa sai ya yi su a lokaci guda saboda aikace aikace sun masa yawa bawan Allah ka yi kowace sallah a lokacinta ka yi ta kuma cikin jama'a au kaifa ma arad kan min musallin la yuqimu salama la yace da yawa ana samu mai sallah da kuma bai tsaye da sallah bi ma'ana annahu yatala'abu biha yana wasa da sallah wa hadha la tufiduhu mala yace duk mai haka sallarsa ba za ta amfanar da shi ba salatu shi'an wani abu فالمدار على إقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى تندي يسلى كما يبدأ الله تبارك وتعالى يأمرني أسعيد السلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادتين على يتشي bayan shahada guda biyun nan sallah ita ce ta biyu an gane na'am inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah da aka tsaye da ita tana hana alfasha da abunki idan mutum kaga yana wani aiki na sabon Allah manya-manya to ya binciki sallarsa wani irin sallah yake idan yana yin ta kamar koyarwa annabi Allah zai kiyaye shi bare waɗancan ayyuka manya-manya ba a ce musulmi kwata-kwata bare yi bare zunubi ba amma dai mutum ya doge akan saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to ya bincike sallarsa na yana yin ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ko da ka yi ta da ruku'inta da komai amma lokacin babu kushu'i ba natsuwa a ciki ba ka miƙa lamarinka kamar kana tsaye a gaban Allah tabaraka wa ala, kana bauta mashi ba da zarar mutum ya shiga sallah ya fara tunani tunani na duniya tunanin har kallarsa tunanin kasuwancinsa da sauransu har a yi sallan ma a fita bai san ma ya manta ma sallah yake ko raka a biyar aka yi ma shi kawai bai sani ba kawai da liman ya yi sallama ya sallama shi kenan kaga akwai matsala irin wani kuma shi ɗaya zai yanzu na ya kabbar sallah an jima ya sallame na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen tsaye da sallah malam ce fahiya jami'atul li kulli khairi ita sallah ta tattaro dukkanin alkhairi wa ya ra'sul ibadat albadaniyya ita sallah ita ce shugaba a nau'uka na ibadu da ake a jiki wa hiya alfariqa bainal muslimi wal kafir ita take bambance tsakanin musulmi da wadda ba musulmi ba saboda annabi sallam ya ce bainal abdi wa bainal kufuri wa shirki tarkus tsakanin bawa da shirka da kafurci shine barin sallah abin da ya rabe ya rabe shi da waɗannan in ya bar sallah to shikenan ya shiga ya mai ya fada cikin shirka da kafurci in kuma yana sallah kuma fa ya kubuta da amma yana tsaye da sallah fa yadda annabi sallallahu ya koyar na'am Allah ya taimake mu alladhi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah laysa bi muslimin hatta yusalli malan yace wadda alladhi la yusalli wadda baya yin sallah wa in kana yashhadu an la ilaha illa ko da yana ce la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah yana cewa annabi muhammad manzon Allah ne laisa bi muslimin malai ce wannan ba musulmi ba ne saboda baya salla. annabi baya ya ce tsakanin mutum da me kafurci da shirka shine sallah na in ya batta ya fada kafurci ya fada me eh, shirka Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye don haka idan mutum da zai yi ta la ilaha illallah a kira sallah bare yi salla ba bare yi shi kadai ba bare yi sallah ba to wannan la ilaha illallah nashi bai amfanar da shi ba saboda bai aiki da me la ilaha ke nufi ba shine bautawa Allah tabaraka wa ta'ala na'am qala wa yu'tu zakka rukuni na gaba shine ba da zakka zakka wani sashi ne da mutum zai fitar a cikin dukiyarsa kuma ba kullum da kullum ba sai in ya kai shekara kuma ya kai nisabi mutum zai cire wani sashi sai ya baiwa wadda Allah ya ce a basu rukuni ne na addinin musulunci Na la'annar zakka qarinatu sala malam yace ana hada zaka da sallah fi kitabillahi azza wa a littafin Allah daga an ce sallah sai ka ji an ce me zakka wa aqimus salata wa atuz zakata haka da haka ga qur'ani yawanci yake ta bayani ku tsaye da sallah ku ba da mai zakka sallah ibada na na jiki zakka kuma ibada na dukiya na sallah in mutum ya yi amfanin sallan tana komawa gare shi na'am e shi zai samu lada don wani bai dauke wani sallah ba ko ba haka ba zakka in mutum ya yi zai samu lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan kuma zai sanya wa dan uwansa musulmi farin ciki na'am mutum ne abubuwa sun bi sun cunkuse sun masa yawa sai ka fitar da zakka sai ya kawo maƙudin kuɗi sai ka bashi bai taɓa tsammani ba ce wannan zakka ne zai ji farin ciki to za ka samu kuma lada a wurin Allah kuma ka bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ka bi umarnin manzon Allah sallallahu عليه وسلم شما أما لما يسمى الله سيبان ميني زكان سوران سودا سوران سو الله تبارك وتعالى يتيمكيم نعم فلا تذكر الصلاة إلا تذكر معها الزكاة والصلاة إبادة بدنية والزكاة إبادة مالية قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أتكن دوكيو ينسو باين الله نغري كنا أنا فدن ana faɗin sufofin bayan Allah na ƙwarai suna bayar da dukiyansu a cikin dukiyansu akwai haƙƙi lissa'il game wanda zai zo ya roƙa yana cikin eh, matsatsi zai zo ya ce a taimake shi ko a ba bashi kaza ko bai da abinci da sauransu to a cikin dukiyanka kai ya kai wadda Allah ya wa dukiya haƙƙun akwai haƙƙi na irin waɗannan mutanen ka ba su wal mahrum da wadda kuma ya hana kan shi roƙo yana cikin bukata amma ko bare roƙi mutane to wato ana nufin kai mai dukiya wanda ya zai roƙe ka in kana da hali ka bashi wadda kuma bai zai roƙe ka ba sai kana bincikan irin waɗannan mutanen da suna cikin matsala na me na suna cikin wani hali to sai ka bincika ka musu ka ba su daga cikin abin da Allah wata ala ya baka kar ka zamanto sai wadda ya roƙe ka ne kaɗai ko sai wadda ya zo yi ma fadanci ko sai mai yabonka a ka bayar don Allah ka bai wadda ya roƙe ka da ko wadda bai roƙe ka ba wadda za ka bincika ne shi wancan a wata ayama ƙwar'ani Allah yake yana cewa la alunan nasa ilhafa irin wancan mutane su ba sa ma roƙon mutane sun kame ne sosai amma kuma suna da bukata to kai mai dukiya kana binciken irin mutanen ba don ka tona musu asiri ba sai don ka biya musu bukatar da take damusu daidai gwargwado iya abin da Allah tabaraka ta ala azarta ka ya fa iya haƙƙun wajibin fi malin musulun zakka haƙƙi ne na wajibi ga me a dukiyan musulmi lissa'ili mana ce ana ana bayani akan zakka ga wadda ya roƙa ya ce alhaji an fitar da zakka na wannan abamu ni ma a sani daga cikin lis sai ka bashi wal mahrum da wanda bai zo roƙa ba ka san su mabukata su ma ka ba su walaisa tatawwan أو تبرعا زكاة ba abu bane wanda in ka ba irin kamar ka ba da kyauta tabarru'an kina aw tatawwu'an abu na nafila wadda ba dole ba zakka wajibi ne dole ne dole idan lokaci ka fitar ka baya nasu ne Allah ce ba su wahiya rukunin min arkanin islam sannan zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci don haka dukiya kake da shi kasuwanci kake yi in ya kai sai ka nemi malamai su ma bayani ya zai ko ko noma kai shi ma ana fitar wani zai ci atuwa ni ban da dukiya kamar nisabi kaza to kila kai noma ah, wannan damunan to akwai nau'i kala na wato ababen da ake fitar musu da zakka su ne na Allah ta wa ta'ala ya ba mu iko malam ce qawluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka faɗin annabi sallama kamar yadda muka faɗi a baya har sai sun ce la ilaha illallah sun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne sun tsaye da sallah sun ba da zakka ma a bakiyyati arkanin islam to sai aka tsaya a zakka ba a faɗi sauran ba a hadisin sai aka tsaya mai a zakka ba a faɗi azumi ba faɗi hajji ba to ma ya ce ma a bakiyyati islam ai sun aikata tare da sauran rukunan musulunci na'am wa ada'il wajibati wa tarkil muharrama da kuma yin abin da Allah ya dora maka na wajibi da kuma barin abin da Allah ya haramta waɗannan suna daga cikin duk abin da hadisin yake bayani ولكن هذه الثلاث هي الأساسات ما ليتي ودن أكدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إقامة الصلاة لكم إيتاء الزكاة ودن سوني ginshi guda uku an gane fashahada ta ne asasu tauhid shahada guda biyun nan su ne ginshiki na tauhidi wadda in babu shi ba shiga aljanna in kaga mutum ya shiga aljanna ran tashin kiyama to yana cikin tawagan masu tauhidi zai shiga aljanna wadda wato ya tabbatar da kalmomi guda biyu din Allah ka samu daga cikin su wassalatu asasul a'malil badaniyya sallah kuma ita ginshikan ginshiki na ibada da ake yi da jiki asasul a'mal al-maliyya zakka kuma ita ce ginshiki na ibadu da ake da dukiya to anan kaga yanzu muka ce azumi a wani gefen za a jefa azumi ibada ne na jiki ko na dukiya to idan na jiki ne sallah ita ce kaman ginshiki a wannan fanni to shi yasa ba ambato sai aka ambato babban aka ba ambato na biyun ba in muka ce haji ibada ne na jiki ko na dukiya na'am Ba a yi haɗa su duka biyu ga malamanmu na akusa za ka fitar da dukiya in ka je kuma za ka yi aiki da mai da jikinka ta wani ɓangare akwai dukiya ta wani ɓangare kuma akwai mai akwai aiki da da jiki Allah ya karba Allah ya karɓa mana ibadunmu na'am قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ما لا يتي إذن سكا أيكة ونن to jinanensu ya kuɓuta. ba za a zubar da jininsu ba wa amwalahum hakan nan ba za a ci dukiyarsu ba wato bara'a dukiyarsu ba za ta zama daga cikin dukiyan ganima ba da za a yi wannan ba suna nan musulmai yan uwa dalla ala annal fil islam huwa li hada al-ghard wannan ne yake nuna wannan jumla ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi daga nan zuwa nan yana nuna wato an shar'anta jihadi ne saboda a tsamo mutane daga duhu na kaburci zuwa ga haske na me na musulunci ba don a zubar da jina ne mutane ba ba don kuma a mallake dukiyoyinsu ba ba don a zamanto ana da iko a kansu la sai dai a tsamo su daga duhu na mai na kafirci zuwa ga haske na musulunci li'ajili an yakuna kullu din kulluhu wa tuqamu don a tsaye da sallah wa tu'ta zaka a kuma ba da zakka qala ta'ala fa in tabu wa aqamu salata atu zakata fa khallu sabilahum in suka karɓi musulunci suka tuba suka karɓi musulunci suka tsaye da sallah su yake kenan su kafirai kuma suka ba da zakka to waɗannan za a basu ba za a mai ba ba za a yaƙe su ba sun dawo daga cikin 'yan uwa musulmi na a wata yanku fa'in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din idan suka karbi musulunci suka tuba suka ce la ilaha Ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'annan suka tsayi da sallah sa'annan suka ba da zakka Allah ya ce fa ikhwanukum fi dini waɗannan ƴan uwanku ne a addini sun zama musulmai sun ce la ilaha illallah sun ce Ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah aka ga suna tsaye da sallah kuma suka ba da zakka to sun zama yan uwa musulmai fa idza fa'alu dhalika harrama Allahu dima'ahum in dai suka yi waɗannan ababe uku to jinanin su Allah ya haramta a zubar da jinin duk wanda ya wannan kenan jinin musulmi haramun ne ka zubar da jininsa an gane musulunci ya haramta a zubar da jinin ɗan uwa musulmi sai da haƙƙin musulunci wala ya zuzu kitalun bai halatta kuma a yaƙi wanda ya yi wannan abu uku ɗin qawluhu عصموا minni dima'ahum fi dalilun ala tahrimi قتال المسلمين النبي صلى الله sallan وسلم يقول جنانينسو sun kubuta ba za a zubar da jinaninsu ba malam ya ce mai sharha kenan wannan na nuna cewa haramcin yakan musulmai kai musulmi hika ta hika a gidan uwanka musulmi wannan hadisin na nuna haramcin ka yaƙi dan uwanka musulmi li'anna al-muslima so dam domin musulmi jininsa haramun ne a zubar da jinin musulmi so dam haramun ne a zubar da jinin musulmi a yaƙe shi la yajuzu safku dami bi ghairi haqqin bai halatta a zubar da jinin musulmi ba tare da haƙƙi ba haƙƙi na musulunci an gane wal amwalu ma'sumatun kadhalik bai halatta a ci dukiyar musulmi haka kurum ba tare da haƙƙi ba kawai don zalunci ka zo kwace masa dukiyarsa ka je ka ci wannan wannan musulunci ya hana na'am ya Isa Salam, da salam ya ce la ya hillo malum ri'in illa bi tsibin min nafsi la ya hillo malum ri'in illa bi tsibin min nafsi bai halatta a ci dukiyar musulmi mutum sai dai da yaddan shi mutum ne ya yi maka ko ya baka wannan da ka ci ko ba haka ba ko ya ce maka kaɗi ɗauki abin da zai ishe ka wannan ya me ya me ya halatta amma hakurum saboda zalunci bai halatta mutum ka zo kamar kwace masa dukiyarsa ko ka ci ta ko kuma zamba cikin aminci ba kwace ba amma kuma ka bi wata hanyar wayo-wayo ko dabara-dabara domin ka ci haƙƙin musulmi famalin musulmi mithlu damihi haramun da dukiyar musulmi da jininsa haramun ne a zubar na'am duk yadda aka kai ga saɓani da mutum kai yi saɓani da shi ah, abubuwa suka bambanta ku to haramun ne ka zubar da jininsa haramun ne ka ci dukiyarsa ba tare da hakki ba na wa kadhalika irduhu haramun hakan nan mutuncin dan uwanka musulmi haramun zubar da mutuncinsa ka je ka samu duk inda ka samu ka yi gibarsa ka ci mutuncinsa ka zazzage shi to wannan ma haramun bai halatta li kauli sallallahu alaihi wasallam sabida faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum lalle jinanenku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haram a tsakaninku haramun ne ku zubar da jinanenku musulmi ya zubar da jinin dan wasu musulmi haramun ne musulmi ya ci dukiyan dan uwan musulmi ba tare da haƙƙi ba ko ko ba shi ba shi ya bashi ko wani amma wa aradakum haramun ne cin mutuncin ɗan uwa musulmi an gane don haka ina yau za ka ga ko ta yaya mutum ya samu akan abin da bai kai ya kawo ba wani zai cire wuka ya daba wani dan uwansa musulmi ila wani akan waya ya daba wa dan uwansa musulmi ya kashe akan yan kuɗi da ba su kai sun kawo ba ya daba dan uwansa musulmi ya kashe wani kuma akan kishi ta daba yar wata musulma ta kashe dukiya kan yau shine abin da yafi yawa ma ana cin dukiyan duk wanda ya samu kai ko ne ne kamar gara basa ne ba wani abu ko a jiki ma ba ma ji hakan nan cin mutunci cin mutunci a mutum a gaban shi ma a cin mutuncin su benin ma a cin mutuncin su. a kafafen yada labarai a mutuncin mutuncinka a social media a mutuncin mutuncinka bayan ko duk waɗannan ababe haramun ne zubar da su fala ya juzu malam ya ce bai halatta waɗannan ababe da aka faɗi na'am har yanzu a wannan zance na manzala sallam in ka tsaya za kai ta fitar da abubuwa da yawa duk da eh, mu muna cikin ƙananan ɗalibai amma abin da malam yake fitarwa din shine muke fassara daidai gwargwado abin da muka fahimta amma wanda Allah ya ba su ilimi a zance manzo Allah dai za su iya fitar da ababe da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu asamu minni dima'ahum wa amwalahum malam yake cewa a cikin wannan akwai dalilin cewa annal qitala fil islam innama huwa li ila'i kalimatillah jihadi a addinin musulunci babban manufansa shine daga kalman Allah daga addinin Allah shine babban manufansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a garin makka amma lokacin da Allah bai bashi dama ba haka ya ta haƙuri ana cutar da shi bai yaƙi kowa ba sai lokacin da Allah baraka wa ta'ala ya bashi dama ya bashi ƙarfi da iko sai me sai yaƙi wadda suke cutar da shi musamman ƙureshawa ya yaƙe su sa'an nan ba manufar kamar yadda muka faɗa baya Bani jihadi ne a zamanto an zo an ci mutane da yaƙi ya zamanto an ƙasƙantar da su sai da a, da zaran kuma ka musulunta shi kenan kaman kana nan kamar sauran yan uwa musulmi Na. kuma babban manufansa shine daga addinin Allah to a yau duk abin da za ka yi domin addinin musulunci ya ci gaba ana ce maka jihadi duk abin da za ka yi ya sa musulunci ya ci gaba sunan wannan abin da ake kana jihadi malami da ya tara ɗalibai yana koyar da su alƙur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam domin da su ne rayuwar musulunci ke rayuwa babu hadisi ba ƙur'ani. ba yadda za ka yi kabauta Allah saboda musulunci ci gaba da wannan me yake yana jihadi mai dukiya da yake aiki wa dukiyarsa saboda musulunci ya ci gaba shi ma ana ce masa yana mai jihadi karkacin an ce jihadi shine a dau makami a je a yi ta abu la ba shi ba ne. hakan nan mukami da Allah tabaraka wata ala ya baka a gwamnati sai ka yi amfani da wannan mukamin a bisa doka ta yadda musulunci zai samu ci gaba kai ma za a ce kana mai kana jihadi na Ku jihadi yana nan mai da faɗin gaske kar ɗan uwa ka ji an ce kalma na jihadi sai ka ce to wannan kan kalman 'yan ta'adda ke wasu ne suka fassara shi da wani Doni abu jihadi a musulunci yana da tsare-tsaren shi yadda ake yi ba haka kurum ake yin shi ba tsari ba ana yin shi ne a bisa umarnin shugaba in kuna da shugaban musulmi don haka kurum yanzu don malami ya tara mutane a ce daga nan har bakin babban hanya can jama'a ne suke sauraron sa bai da ikon ya ce su fito su yi me su yi jihadi sai da gwamnati kuna da shugabanci da su ne ake yi da sau da kuma akwai dawabit akwai wato ƙa'idoji da ake bi a yi wannan jihadin don haka kar ka sa a ranka kamar yadda kake ji a kafafen yada labarai in an ce jihadi ana nufin wani abu ne da duniya take ce masa wani abu ne na 'yan ta'adda la ƙoƙari da za ka yi wajen ci gaban addinin musulunci ana ce masa ne jihadi ta inda allah ya kai ka a fagenka ba dole sai ka zama malami ba a fagenka ne ka samu hanyar da wannan addinin naka zai ci gaba kuma ma in za a tambaye ka wai da ka zo duniya haka tafi wai mai kai wa musulunci ne da ka zo har ka tafi mai kai na kawo ci gaban musulunci ka yi wa kanka wannan tambaya me kai na Allah baraka wa ala ya taimake mu to don haka jihadi shine fassaran shi shine duk wani abin da za a yi a samu musulunci ya sa ya shine a sama amma inda za a fito yadda wasu suke suka fahimce su wasu daga cikin musulmai suka fahimci jihadi shi na makamai ba ku da ƙarfi ba ku da komai ku dau makamai kuma a zuwa ƙurmushe ku da in kuna iya sallama daga baya ƙila an ƙurmushe ku hana ku mai sallah da wasu abubuwa da kuke na addini daga baya duk a ce wannan ta'addanci kun da kun kawo addinin ci baya ne ko ci gaba kun kawo addini ci baya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya fahimtar da mu wannan addinin fahimta irin na magabata na hada huwa al-ghardu fil jihad fi sabila laysa al-ghardu minhu al-istila ala al-mamali alayka cha kamar yadda nayi bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da alkhairi قال ما لا قال إلا بحق الإسلام da zarar mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah an ce ba za a zubar da jininsa ba ba za a ci dukiyarsa ba ba za a kaci mutuncinsa ba to mu kaddara yanzu a ce ana a filin daga ne ana yi ga ka gashi ka samu dama sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah shin ya ba ka yi a nan bisa wannan hadijin wajibi ka kame ba haka shi shi misali an samu dama irin yanzu ana an fita kamar yadda Allah ya shar'anta din saboda ya riga ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yanzu shi ma da musulmi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu ɗaya daga cikin yaƙoƙi da ake zuwa ana cikin gumurzu wani sahabi ya samu dama akan wani kafiri kawai ya kai shi lahira ne sai ce ashadu an la illallah shi kafirin an na muhammad rasulullah sai sahabin sai ya kashe shi labari ya isa wajen manzala sallallahu alaihi sallam, sai aka ga manzon Allah ya ɓata rai irin ɓata rai kamar da bai taɓa yi ba sai sahabban Allah ah, shi wannan sahabin da ya zo sai na ba da uzuri kasan in an ce uwa ne ya yi laifi zai zo wajen shugaba in kaga mutum ya ce yana ba da uzuri ai don saboda kaza ne saboda kaza ne sai shi wannan sahabin ke ce ai ya kashe shi ne saboda ya faɗi wannan kalmar ne saboda kada a kashe shi sai Allah sallallahu ya ce masa shin ka tsaga zuci ka tsaga kirjinsa ka dubi cikin zuciyarsa ya faɗe ta ne saboda karka kashe shi ya ce a qataltahu ba da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha illallah na shirin tashin kyama sabin ya ce sai burin ina ma da yau ne ya musulunta bai wannan aikin ba ina ma da yau ne ya musulunta so wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne da ya haramta a zubar da jininsa in ba da haƙƙin musulunci ba Allah ya samu dace illa bi haqqil islam ya ani man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadar fa innahu qad usima damuhu wa ma wa la yajuzu itla'u alayh illa idha akhalla bi haqqin min huquqil islam to mene haƙoƙin musulunci kamar mutum yayi abin da zai warware masa addinin musulunci ridda kenan wannan a nan kuma jininsa ya halatta amma jininsa bai halatta ga kowa fa za a ce to nan matasa ne in zafin kai a anguwa kaza wane ya yi ridda to da su je su tsayar masa da haddi ba haka ba sai an kai shi gaban alkali an gane alkali shi zai yanke masa mai hukunci na duk mutumin da ya yi abin da jininsa ya halatta a zubar addinin musulunci mutane ba za su ɗau doka a hannu ba la alƙali ne za a kashe gaban shi sai ya zartar masa da hukunci sai hukuma kuma ta me ta dubi al'amarin ta masa abin da ya dace na'am kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ababe da idan mutum ya yi jininsa zai halatta su ne idan mutum ya kashe wani a kashe shi ma jininsa ya halatta yanzu za a kashe shi in mutum ya kashe wani shi ma jininsa ya halatta za a kashe shi da jininsa haramun ne a zubar amma yanzu kuma ya zama halal amma ga ba kowa ba kamar da muka faɗa ga alƙali wasayyibu zani wadda ya taɓa yin aure wadda ya aure ko ya taɓa yin aure ingantacce sai ya yi zina shi ma a nan jininsa ya halatta alƙali zai yanke mai hukunci sa'an nan wa tariku lidini wanda ya bar addini ya ridda shi ma wato jininsa ya halatta allah tabaraka wa ala ya samu dace sa'an nan gaba na ƙarshe shine sirina abubakar radiyallahu an khalifan farko na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutane biyu a zamaninsa na farko wadda suka ƙi da zakka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka ce ai dama annabi ne kadai aka ce ba sai sana abubakar ya ce a ah, wannan ai ya ɗauke shi a ridda ne ya yaƙe su kuma sahabai ba su masa inkari ba sa'annan ko ya yaƙi waɗanda suka yi ridda suka bi mutane biyu akwai musailamatul kaza wai shi ma annabi ne da wani kuma shi ma da ya fito ƙarshe-ƙarshen zamanin wato ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi shi ma ya ce shi ma annabi ne to waɗannan mutane biyu duka daga cikin wanda suka ce la'ila illallah da suka biyo wa'ancin mutanen duk sai na abubakar ya yaƙe su a nan sun me sun bar musuluncin ne shi yasa sai na abubakar me ya yaƙe su wayannan Wannan ko sun ƙi bada wani haƙƙi daga cikin sun yi inkarin zakkan inkarin wani abu daga cikin rukunin musulunci yana nuna